شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن har ya balaga mahaukaci har sai idan ya zamanto cewa ya samu hankali sannan kuma nan kuma shi ma wanda yake bacci har sai ya balaga a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka sa inda za mu fara bayani game da ayoyin da suke magana a cikin wannan sura ta bakara sura kubura kada ku sanya ɗakunan ku su zamanto kamar kabararka wa qra'u suratul baqara ku dinga karanta suratul baqara fa inna shaytana la yadkhulu baytan yuqra'u fi suratul baqara saboda shaytan baya shiga cikin gidan da ake karanta suratul baqara ya sunan wannan dabba a katsina na ikhtirafa al-fuqaha na turku na kurege Wow. So it na farko shi ne idan ya yi magana ya karya na biyu idan ya yi alkawari ya yi yaudara na uku idan aka amince masa ya yi ha'inci na hudu ne idan ya yi husuma sai ya kajirci Wanda shi ake kira annifaku al'amali kamar yadda malamai suke cewa wannan ayoyin da muka karanta farkonsu suna magana ne akan annifaku al'itikadi mana munafunci wanda ma'anarsa kafirci da kuma bayyanar da musulunci a lokacin musulmai suna yin suna makka to babu wani abu sunan shi munafunci saboda galibi ana samun munafunci ne idan musulmai suka yi karfi amma duk lokacin da musulunci yake da rauni to duk mutumin da yake mutumin banza ko yake so ya iya musulunci to zai fito ne a fili shi yasa yanzu ma ba mu da munafukai da yawa saboda musulunci ba shi da kwari da yawa a lokacin ne aka samu munafunci saboda a madina akwai ƙabilu manya-manya guda biyu akwai aus akwai kuma khazraj Salul Abdullahi bin Ubay bin Salul Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya zo Madina mutanen Madina sun yi niyyar cewa ya zamanto cewa sun zama da shi shugabansu to amma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Allah madaukakin sarki ya zamanto cewa ya girmama musulunci ya ɗaukaka musulunci an samu ƙarfi har ma an fara fita ya kuka ta shekara ta biyu aka je yaƙin Badar sai Abdullahi ubay bin sarul ya ga cewa lallai babu yadda za a yi ya zamanto ya samu wannan shugabancin da yake bata saboda yawancin mutanen madina sun ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abin da yake fata ba zai samu ba don haka shi yasa sai ya bayyana musulunci alhalin kuma shi a zuciyarsa bai imani ba akwai kuma wasu daga cikin mutane waɗanda suka bi shi wanda in mun duba ya kudu a shekara ta uku bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina annabi sallallahu kawai suna faɗa ne a fili amma kuma zuciyarsu ba ta nufin haka na kamar yadda Allah daga cikinsu yawan rantsarantse da kuma magana cewa su musulmai ne kai a cikinsu ma har akwai wanda yake yi wa Allah alkawari kuma ya saba wa minhum man wa minhum man bashi daga falalarsa to zai yi sadaka amma lokacin da Allah ya bashi sai ya rowa ya ki bayarwa da haka shine Allah a nan gurin yake ce mana wa minan nasi man yaqulu amanna billah a cikin mutane akwai wanda yake cewa yayi imani da Allah wa bil yawmil akhir kuma yayi imani da ranar lahira wa ma hum bi mu'mini amma su ba mu'minai bane su ba mu'minai bane menene dalilin da yasa su ba mu'minai bane yukhadi'una Allah wal yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun suna yaudarar Allah suna kuma yaudarar waɗanda suka yi imani wa ma yakhda'una illa anfusahum amma ba wanda fa suke yaudara a haƙiƙanin gaskiya in banda kawunansu wa ma yashurun tare da cewa su ba su sani ba Allah subhanahu wa ta'ala a suratin nisa yana cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah innal munafiqina yukhadi'una sakayya da yaudararsu saboda haka in za su ka tashi za su yi sallah kamo kusala sai su tashi suna masu kasala yura'unan nasa suna yi wa mutane riya wala yashkuruna Allah illa qalila ba sa ambato Allah sai dan kadan muzabzabina na muzabzabina bainana tare da wannan ba sa tare da wannan kamar yadda ƙarin bayani zai zo a ayoyin da za su zo nan gaba saboda haka dai a takaicen taƙaicewa waɗannan ayoyi suna mana bayani a kan munafukai wanda kuma ya waje ba mu fahimci yadda munafuncin nan yake saboda ba a iya zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kawai za a iya samun munafunci ba ana iya samun munafunci ma a yanzu ana iya samun munafunci a yanzu kawai siffofin ne in dai suka tabbata shi kenan in dai siffofin suka zo suka tabbata kamar yadda alkur'ani ya yi bayani shi kenan zai zamanto cewa mutum ya tabbata a matsayin cewa shi munafiki ne allah ya cewa fi qulubihim maradun fi qulubihim maradun fata zuciyarsu akwai wata rashin lafiya kamar yadda malamai suke faɗa marar iri biyu ne akwai marar shahawa akwai kuma marar shubuhat shi marar shubuhat ne irin na munafukai ta yadda mutum zai zamanto cewa yana son ya zamanto cewa ya bayyanar da musulunci ya kuma ɓoye kafarci a cikin zuciyarsa wannan shi ake kira maradu shubuhat akwai abin da ake kira maradu shahawat shi kuma maradu shahawat shine mutum ya zamanto cewa yana son ya dinga aikata zunubi zunuban da ba su kai kafarci ba wannan shi ake kira maradu shahawat saboda haka su munafukai suna da marad suna da marad wanda yake na shubuhat wanda yi maradu shahawat istighfari da yawan halala yana kawar da shi amma maradu shubuhat shi dole sai mutum ya jaddada musuluncinsa kafin ya zamanto cikakken mumini Allah maɗaukakin sarki yake cewa fi qulubihim maradun a cikin zuciyarsu akwai wata rashin lafiya fa zadahumullahu marada Allah madaukakin sarki sai ya ƙara musu rashin lafiya walahum azabun alimun bima kanu yakdibun suna da azaba wacce take mai raɗaɗi bima kanu yakdibun saboda abin da suka kasance suna ƙaryatawa na alƙur'ani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar Allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayani akan yadda suke ƙaryata alƙur'ani Allah yana cewa a ayoyin ƙarshe na suratul tauba ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yaluna ya ayyuhal ladina bayani waɗanda suke ba su imani na haƙiƙa ba munafukai kenan su duk lokacin da ayoyi suka sauka to sai su ƙara musu musiba su ƙara musu raunin imani akan raunin imani wanda suke da shi saboda haka dai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai munafukai kuma kamar yadda malamai suka faɗa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya san waɗannan munafukai ɗin bi a ayunihim ma'ana ya san su da sunayensu har ma akwai huzaifa bin yaman wanda ake ce masa ma'abocin sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya gaya masa sunayensu to amma annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya sa bai kashe su ba ya yaƙe su shine kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi shine annabi baya so a ce muhammad yana kashe sahabbansa saboda su da sun yi imani na zahiri to kaga baɗini annabi sallallahu alaihi wasallam bai san su ba sai da Allah ya sanar da shi to waɗanda suke ragowar mutane su kuma ba su san haƙiƙanin abin da yake faruwa ba da haka daga zarar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana kashe su za a ce gashi nan muhammad ma sahabbansa ma wanda suka imani da su kashe su yake to balle ku kuma da ba ku shiga ba da haka wannan zai iya sa mutane da yawa su musulunta wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto a ya san su duk da dai kamar yadda malamai suke cewa ba duka annabi ya sani ba ya dai san wasu daga ciki kamar yadda ayar da take cikin suratul ahzab take nuni zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai san duka munafikan ba an dai sanar da shi da wasu inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa a suratul ahzab la illam yantahi almunafiquna la illam yantahi da waɗanda a cikin zukatansu akwai rashin lafiya wal na fil madinati da waɗanda suke yin gutsuru tsoma yan naka bihim za mu ɗora ka a kansu layu jamiru na fiha illa kalila sannan kuma ba za su sake samun damar da za su makotace ka ba a suratul tauba ma Allah maɗaukakin sarki ya bayyana a fili cewa akwai munafukan da annabi sallallahu alaihi wasallam kwata kwata bai san su ba Allah ne ya bawa kansa sani inda Allah yake cewa a suratul tauba din wa mimman hawlakum min al-a'rab مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم كما أتكي الله يتي لا تعلمهم baka san su ba na nuna alamu mu ne muka san su so kaga wannan yake nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya san wasu daga ciki amma ba duka munafukai waɗanda suke munafunci ya san su ba amma akwai dai waɗanda suke da yawa waɗanda sun kai kusan guda goma sha hudu wanda ya gaya wa zaifa da sunansu wanda har sai dina umar radiyallahu anhu ya je ya same shi yake tambayarsa cewa shin ina daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka cewa munafukai ne sai huzaifa yake cewa baka ciki amma daga kai ba wanda zan ƙara gayawa saboda haka Ah, wannan yake nuna mana cewa annabi ya san wasu annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai san wasu ba wa idza qila lahum Allah yake cewa wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu da munafukai ku daina ɓanna mana a bayan ƙasa ku daina yin ɓanna kuna kafurci kuna yin abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai yarda da shi ba qalu inna ma nahnu muslimun sai sai ai mun gyara miki abin da yasa shine saboda muna neman yadda za mu ji daɗin rayuwa ne shi yasa idan muka je wajen muminai sai mu yi musu magana mai daɗi su ma waɗancan idan muka je za mu gaya musu abin da suke so ba don wani abu ba illa saboda kawai ya zamanto mun an yi balance so shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa yana daga cikin mafi sharrin mutane shine zalwa jahaini abin da ake nufi da zalwa shi shine mutumin da zai zo wajen waɗannan mutanen da fuska wasu ma ya je wajen su da wata fuskar ta daban wannan shi ake kira zalwa jahili yana daga cikin mutane waɗanda Allah subhanahu ta'ala zai yi musu azaba ranar alkiyama idan har ya zamanto cewa ba su tuba ba Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ya mana bayani irin yadda suke yin zalwa jahili din a lokacin da za a fita yaƙi da sauransu da kuma irin yadda suke yi a cikin suratul ahzab Allah ya mana bayani kamar yadda kuma Allah subhanahu Ta'ala ya yi mana bayanin haka a cikin suratu at-tauba Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin suratul ahzab ya ayyuhal amanu zkuruni ni'matallahi alaikum ya kuka imani ku tuna ni'imar Allah subhanahu wataala a lokacin yakin ahzab wato yakin gwalalo yakin handa a lokacin da Allah subhanahu wataala ya kaddara wasu rundunoni suka zo shi kuma Allah sai ya turo wasu rundunoni ta ko'ina a lokacin duk muminai su ya tashi hankalin su ya tashi a wasu ma sun fara zace-zace Allah ya tabbatar da zukatansu amma baraka ji su munafikai abin da ya faru da su

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل قالت طائفة akwai matsala an muka bar su haka suna cewa gidajen mu al'aura ne ba wani abu da ya sitirce ta Allah ya ce ba haka ba ne kawai in yuridu na illa firara kawai guduwa suke so su to kul man zal ladhi ya'simukum min kul man subhanahu wataala idan Allah ya nufin matsala ta same ku ko kuma Allah subhanahu wataala ya nufin rahama ta same ku ai duk komai da komai yana hannun Allah ne shine yake gani saboda haka ko kun gudu ko ba ku gudu ba in Allah ya so musifa ta same ku za ta same ku ashihatan ashihatan alaikun fa'ida ta yaƙi sai ka gansu ta duru a ayyunuhum idanuwansu suna jujjuya kamar wanda yake dab da mutuwa amma daga zarar an gama tsoron abubuwa duk sun tafi shi kenan kawai sai ka dinga ganin su kawai suna ta daɗin baki sai ka gansu suna ta yin daɗin baki saboda haka wannan shine a halin munafukai suna jin daɗi ma idan ba su fita yaƙin ba sun fi so su zauna a gida kamar yadda Allah subhanahu wataala a cikin suratul tauba yake cewa farihal mukhallafuna bi maq'adi farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilafar khilafar rasul khilafar rasulillah farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilafar rasulillah wa qalu wa qalu la لو كانوا يفقهون فليضحكوا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يكسبون الله سبحانه وتعالى بما ke cewa sukan ji daɗi duk lokacin da ya zamanto suka zauna a gida ba su fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai har wasiya suke yi wa ayi a junansu sai su ce latin tanfiru kada ku dinga fita ana zafin nan Allah ya ce to a gaya musu in ba su fita sun ji zafin duniya ba to wutar jihar nama ita ce tafi tsananin zafi amma daga zarar annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai ka ji ana ta daɗin baki kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi hakan a suratul kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake a bayanin irin irin yadda suke yi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a cikin suratul tauba da kuma cikin inna fatahana laka ko suratul fatih kenan ko Allah subhanahu ta'ala yana cewa sai ya qulu sai ya sayaqulu سيقول المخلفون إذا انقلبتم إلى أهليهم إلى مغانم سيقول المخلفون إذا انقلبتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم إذا انطلقتم سيقول المخلفون سيقول المخلفون إذا ji a karɓo ganima sai su dinga cewa muna so mu biyu tare da cewa kuma an za a fita yaƙi ba a zuwa da su amma an za a ji samo ganima na abubuwan amfani na yaƙi sai su ce muna so mu biyu sai allah maɗaukakin sarki ya ce ku ce ba za su bi ba ku bi mu ba za su yi hasada ku ke mana to ku bar su a hakan tunda su dama ba kasafai suke gane abubuwa ba Allah madaukakin sarki a suratul tauba yana cewa fa in raja'aka Allahu ila fa in raja'aka Allahu ila su fita ka ce musu ba za ku ƙara fita tare da ni ba kuma ba za ku sake yaƙar wani abokin gaba tare da ni ba saboda haka tun da kun yadda ku zauna to ku ci gaba da zama tare da waɗanda ba su yadda su ci gaba da fita yaƙi ba Allah madaukakin sarki yana cewa ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun su ne mabannata amma ba su sani ba saboda da gangan suke yin wannan a banna Allah yake cewa idza qila lahum aminu wa idza qila lahum aminu kama ki imani mana kamar yadda ragowar mutane suke imani da yadda zai zama an samu muɗabaƙa tsakanin abin da yake cikin zuciyarsu da kuma abin da suke furtawa a abin nan a bakinsu, su sai su ce a rukminu kama mana sufa yanzu za mu imani ne kamar yadda wawaye suka imani abin da suke nufi da wawaye shine suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa Allah ya ce ala innahum humus sufaha'u sune wawayen walakin la ya'lamun alhali su ba sani ba saboda haka sun kasance suna ganin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ababen izgili shi yasa Allah ya kafurta su saboda izgilin da suke yi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma shi annabin kanshi akwai lokacin da ya zamanto suna tafiya sai suke magana cewa ai ba mu taɓa ganin waɗanda suke ara butunan wala ajbanu inda liƙa min haula ba mu taɓa ganin matsorata sannan kuma waɗanda suke masu son su cika cikinsu kama waɗannan mutanen da muhammad yake tare da su ba Shi ne sai allah subhanahu wa ta'ala sai ya saukar da ayoyi a cikin suratul tauba inda allah yake cewa alam alamu annahu man yuhadidu alam ya'lamu ذلك الخزي العظيم ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم نعم قل استعجلوا sura ta sauka wacce za ta yi bayanin abin da yake cikin zukatansu Allah ya ce qulistahzi'u ku je ku yi ta iskilancin ku inna allaha mata ma zaro, Allah zai fitar da abin da kuke jin tsoro la ta wa la in sa'altahum lokacin da suke ciwa sahabbai mutunci sai su ce inna ma na kudu wani la muna ɗan yin wasa ne muna ɗan rage tsawon tafiyar da muke ciki ne saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa yanzu da Allah da manzansa da ayoyinsa ne kuke yin izgilanci la ta'tadiru la ne cewa saboda wasu daga cikinsu sun zo su ba da uzuri kan abin da suka yi saboda wani ne ya ji su suna izgilancin sai ya ce ai sai ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai munafikin ya tafi domin ya je ya ba da uzuri kafin ya je ma ya samu ayo ya sun sauka sun ba da labari saboda haka Allah ya ce la ta'tabiru ba sai kun ba da uzuri ba ka fartun ba da imani ko ko riga kun kafirci inna fu an ta'ifatin in mun yi wa wasu daga cikin ku a afuwa to akwai da kuma za mu yi wa azaba saboda su dama mutanen banza ne Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan ta sura ta baƙara, ya ci gaba da yi mana bayani game da munafukai inda Allah yake cewa wa idza lakum amanu suka yi imani waɗannan mana suka haɗu da muminai sai su dinga cewa ai mun yi imani kamar yadda Allah yake cewa ya nufi una lakum li yurduku wallahu wa rasuluhu haqqu an yurduhu in kanu mu'minin in suka haɗu sai su dinga rantsuwa su ce ai mu muna tare da ku ai mun yi imani ai muna nan ba matsala amma wa idza khalau ila shayatinihim wa idza khalau ila shayatinihim akwai malaman da suka ce abinda ake nufi da shayatin a nan gurin shine ana nufin idan suka tafi wajen abokansu munafukai da kuma mushirkai akwai kuma malaman da suka faɗa kamar katada ya fassara da cewa shayaɗin a nan gurin ana nufin idan suka je wajen shugabanninsu saboda haka sai su ce ai gashi gashi ana yin amfani kuma da shaidanu kamar yadda ibn jerin kabari ya faɗa idan ana magana akan kangararru mana sai ya zama idan aka lau ila shayatinihim idan suka je wajen kangararrunsu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul an'am yake cewa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatinil insi wal jin wa kadhalika ja'alna tabbatar da cewa akwai kangararru akwai kangararru daga cikin mutane da kuma kangararru a cikin aljanu da haka duk wanda ka fassara zai iya ɗauka saboda haka su dai mutane ne masu maslaha saboda haka sai su ce inna ai muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'un ai muna musu izgilanci ne muna yi musu wasa ne kawai ba ma so su gane abin da muke ciki muna musu izgilanci ne sai Allah yake cewa Allahu yastahzi'u bihim Allahu yastahzi'u bihim mana Allah subhanahu wata'ala yana saka musu da izgilancin da suke yi idan ka ga dama kuma za ka iya cewa a yana yi musu izgili waya mudduhum ya mahun yana yi musu talala mai kamar sake su ci gaba da wuce gona da iri ya'mahuna suna imuwa a ciki irin waɗannan sifofi sifofin Allah subhanahu wa ta'ala iri-iri ne akwai sifofi waɗanda ya zamanto cewa sifofi ne na kamala waɗanda suke koyaushe kamala ne saboda haka waɗannan ana tabbatarwa da Allah subhanahu wa ta'ala su a koda yaushe irin su sifar ilimi irin su sifar rayuwa irin su abin da yake da alaƙa da kudura da irada kaga duka waɗannan siffofi ne waɗanda suke suna da kamala suna da cika a koyaushe amma duk siffofin da suke wani lokacin na ƙasu ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wani lokacin kuma kamala ne to ana tabbatarwa da Allah su a wasu lokutan a wasu lokutan kuma ba a tabbatarwa da Allah subhanahu wa ta'ala kaga anan gurin Allah ya tabbatar da cewa yana yin izgilanci kamar yadda kuma a surat al imran Allah yake cewa wa makaru wa makaran wa kaga a waccan ayar Allah ya nuna yana yin makirci kamar yadda suka faɗa irin waɗannan sufofin ana tabbatarwa da Allah subhanahu Ta'ala su indal muƙabala. abin da ake nufi da indal muƙabala shine idan wani ya abu to shi ma Allah sai ya masa irin wannan abin saboda a daidai wannan gurin yana nuna ƙarfin Allah ne saboda ya wani ya yi abu kuma Allah ya masa irin abin da ya yi ko sama da abin da ya yi amma ibtida'an ba a siffanta Allah subhanahu ta'ala da irin waɗannan siffofin da haka yanzu bai halatta ka ce yana daga cikin siffofin Allah al-istihza ba yana yin izgilanci kamar yadda zaka ce yana daga cikin siffofin Allah akwai almaji tunda Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da cewa yana zuwa yana yin tafiya duk Allah ya tabbatar da shi ko hal yanzuruna illa an yatihumullahu hal yanzuruna illa kaga sifar itiyan sifa ce daga cikin sufofin Allah duk da ba ta suna Allah subhanahu wataala al'ati baya ciki saboda ka'idar da malaman aƙida suke faɗa shine sunayen Allah ana ciro sifofi daga cikin su amma sifofin Allah subhanahu wataala da kuma ayyukansa da ya faɗa a ƙur'ani ba a ciro sunaye daga ciki saboda su sunaye tauƙifiya ne dole sai an samu hadisi ko aya wanda ya tabbatar da su don haka a takaice a daidai nan gurin irin waɗannan sifofin na al'istiza da sauransu ana tabbatar da su indal muƙabala mana in mutum ya yi abu to Allah zai masa irin wannan abin don Allah ya nuna ya fi shi ƙarfi saboda haka Allahu ya stahazi ubihim ka iya fassara shi da cewa Allah yana saka musu da izgilancin da suka yi saboda anan gurin yana nuna kuwar da Allah yake da ita waya yamudduhum fi mi ya'mahun kuma Allah yana musu mai kamar sake yana barin su a cikin a wuce gona da irin su mahuna ma'ana suna yin a dimuwa ulaika na ishtaraw ulaika alladhina ishtaraw su waɗannan da kuke gani munafukan nan su ne waɗanda suka canza shari'a da ɓata mana suka ajiye shari'a suka ɗau ɓata saboda me saboda sun yi imani sai kuma suka zo suka kafarta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a suratul munafiqun zalika bi annahum amanu zalika bi annahum amanu kuma kafaru نسائكم الله هنا تشوا إن الذين آمنوا ثم كفروا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا saboda sun yi imani sai suka kafirce suka zo haka dai haƙar shi saboda haka shi ya sa kwata-kwata ya zamanto sun ɗauki bata sun ajiye shari'a Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul tauba yana cewa fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum fala tu'jibuka amwaluhum wala ليعذبه في الحياة إنما يريد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة إنما shirye shi yasa Allah ya basu haka Allah yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi sallam abinda suke da shi na abin nan abinda Allah ya basu na dukiya da yaya kai ya shige maka ido Allah yana so ya basu ne a ƙarshe kawai rayukansu su fita suna arna saboda haka wannan shine halayen munafukai yana da kyau kuma kowa ya dinga kallon waɗannan halayen duk wani hali da ya ga yana da shi iya nisance shi za mu dakata nan insha Allah ta'ala gobe idan allah maɗaukakin sarki ya kai mu za mu ci gaba da bayani akan waɗannan munafukai waɗanda allah ya ba mu labarinsu a cikin alkur'ani allah ya sanya mu daga cikin cikakkun musulmai waɗanda suka yi imani da allah kamar yadda yake su. Assalamu alaikum ta bismillah rahim a na farko dai shine mutum ya nisanci zinubai saboda waɗannan gaban da kake gani ido da ji in dai ana saɓawa allah da su da su cika ansa alkhairi ba da yawa su wannan yana daga cikin manya-manyan abubuwa waɗanda ya kamata mutum ya kula da su in dai mutum yana so ba ma alkur'ani ba yana so ya zamanto ya samu ilimin musulunci yadda ya kamata to yana da kyau mutum ya zamanto ya nisanci aikata zunubai lokacin da imamu shafi'i ya zauna a gaban imam malik imam malik ya ga irin kaifin kwakwalwar da allah ya masa sai yake cewa inni la'ara anna allah qad alqa ala qalbika fala bi zulmatil ma'asi yace ni na hango allah subhanahu wataala ya jefa wani haske a cikin zuciyarka kada ka taɓa disasar da wannan hasken da duhun zunubai wannan shine na farko na biyu shine kamar yadda mutane da hausa suke cewa daidai ruwa daidai kurci mana idan ka zo za ka yi hadda alkur'ani ka dinga yin hadda gwargwadon ƙarfin kwakwalwarka mutane da yawa sun haddace ƙur'ani amma ba mahaddata ba ne saboda Ah, hadda ƙur'ani ba wahala amma inda matsalar take shine ka ci gaba da zama mahaddaci bayan ka haddace yanzu idan mutum ya ɗauki alƙur'ani kullum yana haddace shafi biyu mana yana haddace takarda ɗaya to ba zai cika shekara ɗaya ba zai haddace alƙur'ani a cikin watanni goma zai haddace alƙur'ani in kuma zai dinga yin shafi ɗaya kullum to shi ma ba zai wuce watanni ashirin da kwana takwas ko haka zai zamanto cewa ya kammala hadda alkur'ani kama inda gizo yake saƙa shine in baka yi haddar mai kyau ba to duk lokacin da wasu mushkiloli na duniya suka zo sai haddar ta gudu ko Allah ya jarabe ka da wani bakin ciki ko damuwa ko Allah ya jarabe ka da na magi da na manja da na shinkafa sai ya zamanto cewa idan dai haddar dama ba ta zauna da gindinta ba sai ta zamanto cewa ta gudu daga ciki kuma shine yana da tsananin amfani ya zamanto mutum yana yin hadda da alƙur'ani guda ɗaya abin da muke nufi da alƙur'ani guda ɗaya ya zama ƙur'ani wanda bugunsa iri ɗaya ne yanzu idan kana kayan hadda da ƙur'ani bugun fahad to duk sanda ka zo za ka yi hadda ko muraja'a ka yi ƙoƙari ka same shi idan mutane kuna zaune da mahaddata ko kuma in mutum mahaddaci ne za ku ga wani lokacin in zai karanto wata aya idan ta so ta gudu zai rantsa ido to in ya rantsa ido yana hango shafin da ya haddanne da shi to duk lokacin da ya zamanto kaya hada da wancan qur'anin da wancan qur'anin to sai ka rikice maka to wannan yana daga cikin gaskiya abubuwa masu muhimmanci da haka ina ba wa iyaye shawara kar iyaye su dinga gaggawa wajen a ce ɗansu ya haddace ƙur'ani da haihuwar yuyuyu gwamma ɗaɗe gara a ce mutum ya haddace izu ashirin hadda mai kyau da ce ya haddace Kur'ani, saboda da yawa za ka ga mutum za a ce yanzu shi ya haddace alƙur'ani amma daga zarar ka zo za ka mai jaraba in ya san kai mahaddacin ne sai ya ce gaskiya akwai gyara rai saboda haka ba zai yadda ba don haka dai wannan suna daga cikin manya-manya da kuma muhimmai wajen hadda alkur'ani abu na ƙarshe shine mutum ya dinga yawan muraji'a yawan muraji'a alkur'ani yana taimakawa gaskiya wajen alkur'ani ya tabbata ya zamanto in ka izu goma ka ware lokaci ka dinga yin muraji'a sannan bayan nan duk sanda ka samu lokaci ka dinga yin muraji'a akwai hanyoyi da yawa na muraji'a yanzu mutum Allah ya sa shi yana da kyau ko tafiya yake a mota zai iya yin muraji'a shi

tunda kayi nifaqul amali saboda kayi ƙarya mana yana daga cikin kuskure misali ka san apc za ka amsa za ka zaɓa a baka kuɗin yan pdp ka ce wannan gaskiya mutum ya ci ya ci haram muna da wata rubutacciyar fatawa wanda yake sacin a intanet zai iya ganinta na amshi kuɗinsa amma ban zaɓe shi ba saboda haka yana daga cikin kurakurai da kuma abin da yake ba daidai ba ya zamanto toka anshi shi kuɗin mutum kuma ka san ba za ka zaɓe shi ba wannan shi ma alama ce ta munafunci gara ma antifati na ka nuna wa mutum za ka zaɓe shi saboda kana tsoron sharrinsa amma kuma baka zaɓe shi ɗin ba ga wannan da sauƙi tunda baka ci kuɗin shi ba saboda wani lokacin akwai abin da ake kira tauriya ko kuma alharbu hud'a saboda wata maslaha da ka gani amma dai ka ci kuɗin shi kuma ka ki zaɓar shi wannan alama ce ta munafunci Allah subhanahu ta'ala ya bamu dacewa ya sanya rayuwar mu kamar yadda yake so ya zamanto da mu masu gaskiya shi yasa ga a cikin suratul tauba din wacce ta kunyata mutane Allah ya cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku waɗanda kuka kuke kuke kuka imani ku ji tsoron Allah kuma ku zamanto daga cikin masu ku zamanto tare da masu gaskiya allah ya sanya albarka a rayuwarmu ya sakawa duk waɗanda suka taimaka wajen tafiyar da wannan tafsirin allah kuma ya sanya wa wannan tafsirin albarka ya kuma ƙara yarwata ladanmu gaba ɗaya na'am <laughs> ah, ah, mala ashirin mai jan baki ya ce suna da addu'a gobe da jibi suna da jaraba gobe da jibi saboda haka a sassa addu'a Allah ya bada nasara ya ba wa ɗalibai nasara su ma kuma ɗalibai daga cikin manya-manyan nasibu shine su zamanto masu gaskiya su zamanto cewa sun shiga إلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين